godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa kaddarawan shi ya kaddara mana sake haduwa cikin wannan masallaci na Uthman bin Affan a wannan yammaci na uku ga watan Sha'aban hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi na da shekara 1443 daidai da shida ga watan Mars shekarar bature ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz wallafar babban malami Abdul Azim bin Badawi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan kuma shine darasi na 158 cikin wannan littafi Allah ta'ala ya mana jagoranci to idan ba manta ba muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabul hajji matattarar da malam ke mana bayani dangane da al'amuran aikin hajji a inda mun kwararo da bayanai inda har muka kawo inda malam ya mana bayani dangane da almawatsi wato miƙatoci wurare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya sanya ma wato al'ummar kowace nahiya daga cikin nahiyoyi guda biyar ko mu ce dai daga cikin kowace nahiya wato mutum ya fito zai tafi aikin hajji. za Allah ya sanya waɗannan wurare a matsayin wuraren da lalle ne kafin mutum ya ƙetare, ya zama ya tsaya a wannan wuri ya ɗauki harama da irin nau'in aikin hajin da zai idan umara ce ma ya zama lalle ya tsaya a daidai wannan wuri ya ɗauki haramashi ta aikin umara domin yi waɗannan bayanai a inda har muka ƙara da wasu bayanai domin fito da fa'ida ta zama wato ta gane gaba ɗaya a yau za mu tashi gabar da malam yace al-ihramu fil miqat to ga bayani dangane da yadda ake ɗaukan harama idan an isa miqat haraman nan ta aikin hajji ce ko ko ta umara ce to ne malam zai mana bayani anan malam ya ce, faiza a radar ihrama idan manin ya ci, ya nufaci ɗaukar harama to sai mai kokari mu kiyaye wato mu musa sauraro da fahimtar mu da kyau saboda daga nan aikin hajji yake farawa ko mun gane tun daga wannan aikin da za ka yi a nan wurin to daga nan aikin hajjin ka yake farawa in umarar ka ce ma daga nan take farawa da aka sai mu kiyaye da kyau to malam yace fa idza arada al-ihram idan maniyyaci ya nufa su daukar harama fa in kana qarinan qad saqa al-hadiya qala to idan nau'in aikin hajjin da zai yi kirani ne qad hadiya wanda lalle ya tabbata ya koro hadayen shi tun daga hindu ma'ana ka tafi garin makkan ko kuma ka kama hanyar tafiya garin makkan dama da hadayenka a hannunka wannan wata magana ce malam ya dunkula mana a nan amma ku yi haƙuri mu karanta duk abin da malam ya kawo a nan in allah madaukakin sarki ya so za mu zo mu bayanan da duk abin da malam ya dunkula a nan za su fito mana sarari mu gansu mu mu kuma gane su insha Allah ta'ala amma bari mu karanta abin da malam ya kawo a nan yace fa in kana qarinan idan mahajjatin ko maniyyatin yana da wato burin yayi kirani ne kiran shine aikin hajjin da zaka yi ka gwama shi tare da umara ba tare da ta raba tsakaninsu ba ma'ana ba tare da ta warware har marka ta koma wato duk abin da ya zama an haramta mu mai harama an haramta maka ba kun san mun yi wannan bayanin a waye ko yawwa to malam yace idan tsirani zaka yi qad saqal hadiya wanda lallai sharadin shi sai in ka koro hadayanka daga hillu malam kai dan Najeriya na dan Najeriya ne ka sai hadayanka ka saka shi a jirgi ka tafi da shi ko mun gane wannan shine sharadin kadai da manzon Allah ya bada wanda sai ka saka shi sannan za ka nauyin kirani an gane ko za mu zo za mu zo bayanan filla filla insha Allah to idan abin da za ka yi kenan ma'ana ka tafi da hadayanka to ga yadda za ka ɗauki haramar ka an nishadi kawai malam ya ce to sai ka ce labbaik Allahumma bi hajjatin wa umratin kun ji wannan to sai ku kiyaye shi da kyau wannan ita ce niyyar kawai ko mun fahimta da kyau kusan babu inda manzon Allah ya bayyana yadda ake daukar niyya kuma ya ce wato ana yin shi da kurki in ba aikin hajji ba sai kuma umara kuma ita ma ninyin ka jita amma ka kiyaye wannan in irani za ka to idan ka sanya haramin haraminka kafin ka sanya harami duk da malam bai fara kawo mana wannan ba akwai wata sunna ta daukan harami shine ana yin wanka ana yin wanka wanka da ka sani irin na tsarki amma da ninyan wankan ɗaukan harama wankai wannan wanka za ka sanya ihrami ake ce mashi aiko za ka sanya ihraminka to bayan ka sanya ihraminka ka fito to sai ka ambata wannan ninya labbaik allahumma bi hajjatin wa umra shikenan kun san shi addinin annabi muhammad ba shi da wahala iya kashi kenan labbaik allahumma bi hajjatin wa umra malam yace wa illam yasuqil hadiya idan kuma wato mutum bai koro hadayan shi tun daga illu ko mu ce tun daga garin su ba wa huwa al sai malam yace kuma shi ne abin da yafi ko mun gane yace wa huwa al-afdal kuma shine abin da yafi to labbabil umrati wahdaha wato nan ma malam ya ƙara dunkula mana wani abin da sai mun zo mun warware shi amma kamar yadda nake ku yi haƙuri mu tafi a haka za mu zo da bayanan sai Allah ya kai mu sati ne zuwa za ku ji duk bayanan insha Allah ta'ala da hujjojinsu da dalilansu malam anan yana fifita wato um, tamattu'i ne kamar yadda zai bayyana nan gaba kaɗan yace idan kuma ka san baka koro hadayanka ba sai ce domin shi ne ma nau'in aikin hajjin da ya fi wanda manzan Allah ya rinjayar to ya ce labbabil umarci wahada to idan ka tashi ɗaukan haramin a lokacin da za ka ɗauka to za ka wato yi ainihin furci da ninyan da umara ne kaɗai kai da Allah waɗannan ku saurara da Allah a za su koma bayan suna ɗaukan hankali na ku koma baya sai ku nutsu ku nutsu ku koma baya sai ku nutsu na'am malam yace labbabil umrati to idan wannan yanayin ka zo da shi ma'ana baka taho da hadayanka ba don ka tashi zaka yi furiti da ninyanka da umara ne kadai wala budda Malam su kuma babu makawa abin da za ka yi kenan da Allah ka fahimci malam da kyau mana muddin da baka tafi da hadayanka tun daga gida ba to ba makawa dole in ka tashi daukan niyya to umaran nan kadai ta zaka ambata a wajen daukan niyya ko mun gane faqal to sai ka ce labbaik allahumma bi umratin shikenan ko mun gane labbaik allahumma bi umratin ko labbaik allahumma umratan shi kenan da Allah muna ganewa da kyau malam sai ya ce fa in kana labbabil hajji wahdahu amma idan mutum ya je ya ɗauki harman aikin haji ita kadai to koda ya je ya fara aikin hajin fa sahab malam dole ne ya lalata wannan niyyan tashi wa ja'alahu umratan ya maida umarar da ya fara da ita matsayin ya fara aikin haji ok ma'ana ya je ya fara aikata umara a matsayin farkon aikin hajjin shi maimakon ya ce zai jira sai takwas ga wata kawai sannan ya aikin hajji ita ɗai ko mun gane shi ne fa'in kana labbabil hajji wahada idan kuma ya ɗauko niyan aikin hajji ita kaɗai ne ifiraji ifraji nan ko ifiraji shi ne ba ruwanka da umara aikin hajjin kawai za ka yi zalla sai takwas ga wata kawai sannan za ka fara aiki da zara an ce an kammala aikin hajji shi ke nan kai sai dai ka dawo gida to wannan manzan Allah gaba ɗaya ya yi kansulin ɗinsa ya soke ta to mun gane sai in ka shiga cikin wani yanayi ne kadai to shine kadai take halatta wanda za mu ji nan zai mana wannan bayanin nan tun ma kafin mu zo da waɗancan bayanan insha Allah to malam yace idan kuma dama ka riga ka yi ninyanka amma sai ya zama aikin hajji kadai kai niyya ba tare da umara ba malam yace fasafahu lalle ne ko da ka riga ka baro miƙatin ka shigo cikin garin makka to lalle ne ka bata wannan niyyar amma tun da ka riga ka dauko daga miƙati ba sai ka koma miƙati ba ko mun gane to sai ka lalata wannan niyyar waja'alahu umratan sai mutum ya mai da kudurin niyyar umara a cikin zuciyar shi sai zai yi aikin umara a matsayin farkon aikin hajji kaga maimakon zai yi ifradi zai koma ya yi tamattu'i kenan da Allah kuna ganewa da kyau to malam yace da annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi amara ashabahu jami'an an yahillu min ihramihim manzon Allah ya umarci sahabban shi gaba daya an ya illu min ihramihim cewa su warware ma'ana su cire a haramunsu wa an ya za'alu tsawafahun wa sa'ayahun umratan sai su mai da da suka yi da sa'ayin da suka yi sai su mai da ta umra ko mun gane illa man kana qad saqa al-hadiya minhum kadai wanda manzon Allah bai ce su lalata su maida ta umara ba sai waɗanda kadai ya zanto dama su sun koro hadayen su tun daga hillu ko mun gane mithluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar misalin kwatan abin da shi manzon Allah ya shi da kai ko mun gane domin shi manzon Allah da ya tashi tahowa tun daga garin Madina ya taho da hadayen shi ko mun gane tun daga garin madina ya taho da hadayen shi domin ya taho dama da ninyin yin irani an gane sai ya taho da hadayen shi tun daga garin madina to malam yace a lalle wanda ya zanto bai koro hadayen shi ba kuma da ya zo sai ya ɗauki ninyin yin aikin haji ita kadai ba tare da umara ba to malam yace dole ne ka warware wannan niyyar ka koma ka mai da ninyin umara ta aikin haji sai ka je sai kai umara da Allah ko mun gane da kyau yawwa sai kadai wanda ya koro hadayen shi sune kadai manzo Allah bai sai su warware ba kamar yadda shi yayi wa ghadiba ala alladhina lam yubadiru ila al-istijabati li amri har ma sai da aka kai matakin da sai da manzon Allah yayi fushi da waɗanda ba su gaggawan an san wannan umarnin da ya musu ba ko mun gane da kyau kamar yadda nake malam ya bin dunkula bayanan ne amma ku yi hakuri za mu zo mu tafsirin su insha Allah za ku za hadisan gaba ɗayan su yadda suka zo da manzon Allah ya musu umarni to sai abin ya musu girma saboda kun san aikin haji ne na farko da manzon Allah ya fito to kuma a cikin aikin hajin ne yake sanya wato ya gusar musu da duk wani nau'in aikin hajin da jahiliya ta shiga cikin shi to su kuma a jahiliya suna ganin ka yi umara a watannin aikin hajjima to wato ka ɗauko wani irin wato mummunan aiki ne kawai za ka har ma suna ganin idan mutum ya yi umara a watannin aikin hajji to wannan ma yana iya jawo musu bala'i ma ko mun fahimta da kyau suna ganin yana iya jawo bala'i ma a ƙasa ainihin dai san watannin aikin hajji shawwal bulƙada da kuma goma na farkon zulhijja ko to sana ganin a waɗannan watannin ma kama yi umara a cikin su to wani babban bala'i ne ko mun gane ko manzo Allah yana sanya ya lalata wannan jahiliyyar da ke cikin aikin haji shi yasa sosai ya bar su akan abin da suka saba to amma sai yana bin su a hankali a hankali a hankali a hankali tun daga lokacin da aka zo zulhulaifa tun daga nan ya fara nuna musu abin da ya kamata su fara amma sai kyale su akan abin da suka samu wannan ya dauki harama da aikin haji ita kadai wannan ya dauki harama da da aikin haji da da kuma umara ko mun gane kuma manzo Allah ya bar haka wannan kuma ya dauki harama da kawai yayi tamattu'i yayi umara sannan ya shiga hillu sannan sai idan lokacin aikin haji ya yi sai ya fara aikin haji. to sai bar su kowa ya dauki abin da yake so sai da aka je wani wuri sai manzo Allah kuma sai fara musu da jawabi cewa ga yadda abin nan yake tamattu'i shine abin da na fi so amma ga wanda ya koro hadayen shi to shikenan yana iya yin kirani ko mun gane aka sake kaiwa wani wuri manzo Allah ya sake bayyana musu haka to a wuri na ƙarshe shine yayi bayani shine har wannan abin ya faru ko mun gane yawa za mu zo duk za mu karanto hadisan za ku je da suke insha Allah to shi ne har da ya musu umarni na ƙarshe cewa to duk wanda ya ɗauko ninyan aikin hajji ita kaɗai, to ya warware wannan ninyan ya ƙulla ninyan umara ya je ya umara in kuma ya riga ya yi tare da mu to shi kenan yanzu ya mai da wannan umaran ta zama umaran aikin hajji sai ya warware haramin shi sai ya zama ya duk abin da ya haramta akan mai harami wato mai aikin haji ya zama halal a kai shi da Allah ko mun gane da kyau to shine har aka kai ga waɗanda ba su gaggawan an amsa ma manzon Allah wannan umarnin ba har manzon Allah ya yi ba dan komai ba ma'ana sun yi zinkirin ba wai dan ba su yarda da annabi bane a ka fahimci bayanin da dauko abu ne wanda tun a jahiliya aka suka saba to ka san kuma ka bar abin da ka saba nan da nan ba kowa ne zai iya bari ba ko ko da za a yin da za ka ga abin da ya danyi yi musu ɗan nauyi hakan nan ba wai ba za su yi ba ne amma za su ɗan yi ɗan nauyin jiki haka to wannan ɗan nauyin jikin da suka yi ne har sai da manzon Allah ya fushi dan me ina ba ku umarnin cewa ga abin da za ku yi kuna jinkiri ba za ku tashi ku yi ba ko mun gane da kyau shine nan malam yace wa ghadiba ala alladhina lam yubadiru ila al amri har ma manzon Allah yayi fushi da waɗanda ba su gaggawan amsa ma wannan umarnin nashi ba wa da zalika salawatullahi wa salamuhu alaihi bi qawli har ma manzon Allah ya ƙarfafa wannan wato maganan tashi ma'ana wannan umarnin nashi ya ƙarfafa shi da cewa dakhalat al-umratu fil hajj ila yawm al-qiyamah manzon Allah ya ce to ku sani na ba ku umarni na ce ku yi kaza kun tsaya wasu sun ku sun yi wasu ku kuma sun tsaya suna jinkiri to ku sani umarar da kuke ganin ba ta dace ku yi ta a cikin waɗannan watannin ba to ku sani umara ta shiga cikin aikin hajji har zuwa tashin kiyama ko mun gane to kaga daga jin wannan bayanin ka san cewa manzon Allah ya soke ifradi kenan ya soke ka ce kawai aikin hajjin zaka yi zalla ba tare da umara ba ko mun gane da kyau dan lokacin da abin ya bata wa manzon Allah rai har sai da ya tashi shi ga wajen ɗaya daga cikin matan shi cewa ba ta ganin mutane suna neman su jefa kansu cikin fitina ina ba su umarni suna jinkirin ɗauka ko mun gane to sannan sai daga baya da ya fito ya sake musu wannan jawabin hankalin shi ya tashi shine da ya kammala jawabin sai sai to ku sani ma daga yau umara ta shiga cikin aikin hajji haka ba sa rabuwa ila mai kiyama tun daga yau har zuwa tashin kiyama duk wanda zai yi aikin hajji dole sai ya hada ta da umara da Allah ko mun gane da kyau da aka babu maganin ifradi kwata kwata a ciki malam yace fa hada nassun aidan ala anna al-umrata sarat juz'an la yatajazza min al-hajj malam yace fa hada nassun aidan malam yace to kaga wannan ma wani nassi ne kuma ala anna al-umrata wanda ke bayyana cewa lalle umra sarat juz'an <clears throat> ta koma ta zama wani bangare na aikin haji la ya tajazza'u min al ba a ainihin bangare ta a cire ta daga cikin aikin haji ko mun gane da kyau ma'ana umara ta riga ta zama bangaren aikin haji idan ka je kai aikin haji ita kaɗai ba tare da umara ba to ka rage aikin hajjinka hajjinka bai suka ke. da Allah ko muna fahimta da kyau waɗannan bayanan ba mamaki ku ji su gangaren gan hakan nan saboda abin da ka karanta a littafanmu na malikiya ko mun gane to shi yasa abin sai an tafi a hankali kuma an rinka yi ana ƙara bayanai shi yasa na ce ku yi haƙuri mu karanta abin da malam ya kawo a nan amma Allah da sati mai zuwa za mu zo za mu karanto bayanan sosai ku je yadda abin ya faru tun daga umarnin farko da umarni na biyu da yadda manzo Allah ya tabin su a hankali a hankali a hankali a hankali kamar yadda kake jin abin ya maka nauyin to su yadda suka ji nauyin abin ya fi naka dan kai kawai kana jin nauyin cewa a ah, to ga abin da malaman mu na mazhaban mu suka yi mana umarni ko suka rubuta mana cikin littafai yanzu kuma ga abin da aka zo ana mana bayani iya nauyin da kake kenan to su ku abin da suka gada ne iyaye da kakanni har ma suna ganin yin hakan ma laifi ne da zai iya jefa cikin bala'i da Allah ko mun gane da kyau yawwa to malam yace lalle dai wannan bayani yana nuna cewa manzon Allah yana bayyana cewa wato umara ta riga ta zama wato wani bangare na aikin haji ba zai yiwu a bangare ta daga wato a ware ta daga cikin aikin hajji ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan manzon Allah ya ƙara ƙarfafa wannan umarnin da cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya yace ni ma kaina da zan yi wannan nau'in aikin hajjin na kirani ba ta matu'i da nan muku umarnin ku yi ba yace law istaqbaltu min amri mastadbartu da a ce al'amarin rayuwata za a maida gaba ya koma baya ko mun gane mana inda za a iya rewinding na rayuwar mutum a maida ta a yi rewinding ɗinta ta koma yau kana shekara 25 ka koma ɗan shekara 20 ko mun gane yace da za a yi da zai yi a yi haka rayuwa ta ce rewinding ta koma baya yace lam asuqil hadiya da ban koro hadiya na daga madina ba da ni ma irin abin da na ce ku yi da shi zan zo yi kaga anan kuma bayan can ya nuna cewa ba maganin ifradi sannan anan kuma yana bayyana cewa tamattu'i ya fi kirani falala dala kuma muna ganewa shi irani zai abin da ya wajabta mashi yin kirani saboda ya koro hadayin shi tun daga madina shi yasa waɗanda suka yi aiki irin nashi na koro hadaya sai bai ce ku warware ba sai ce to duk wanda bai koro hadayar shi ba to ya warware daga umaran nan da muka kammala to ya warware haramin shi shi kenan yanzu ya zama kamar mazaunin gida duk abin da ya zama haram akan mai aikin haji shi ya zama halal akan shi amma banda wanda ya koro hadaya ko mun gane sai sai to kuma wanda ya ɗauko niyyan yin ifradi gaba ɗaya to ya warware ta ya maida ta umara da Allah ko kun gane da kyau yawwa to shine sai ƙara da wannan bayanin kuma saboda ya nuna falalanta matuƙi din kuma akan ainihin wato iran yace da ce za a yi riwayanin rayuwa ta gaba ya koma baya to ni ma da ban koro hadaya ba da abin da ne muku umarnin ku yi ni ma da shi zan malam yace wa hadha laysa ish'aran minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mujarrad raghbatin fatatuhu bi ihramihi qarinan malumi ce wannan jawabin da manzon Allah ya ƙara da shi laisa ish'aran minhu ba wai kawai yana son ya bayyana musu kawai wato irin yadda yake jin kamar damuwa bane a cikin ran shi bi mujarradi raghbatin kawai saboda kawai kwadayin fatatu bi ihranihi qarinan kawai saboda wai yana kwadayin falalar da ta kubuce mishi saboda dalilin daukan wato haramin da yayi na irani ba kila wannan bayanin bai fito sarari ba ma'ana abin da ya hana shi yin wanda ya fi falala din shine saboda shi ninyan da ya dauko ta irani ce sannan kuma ninyan ta haɗu da ya riga ya koro hadin shi tun daga hillu da Allah ko mun gane da kyau to malam yace wannan jawabin da yayi ba wai yana nuna kadai kawai ya nuna ma mutane damuwan shi da bai yi wanda ya fi falalan bane ko kun gane da kyau ba wai kawai yana nuna in yi kaina ina cikin damuwan ban ɗauki wacce tafi falala ba saboda na riga na ɗauko harami da kuma aikin da na yi wanda ya wazarta mini dole sai dai in yi kira ni ba wai iya kaɗai abin da manzo Allah ke sanya nuna musu ba kenan ban da wannan huwa izanun minhu alaihi salatu wassalam sanarwa ne daga manzon Allah ira da amincin Allah su fara tabbata gare shi bi anna tamattu'a bil hajj sanarwa ne da yake musu kuma da cewa lallai yin aikin hajji na tamattu'i afdalu min al-qirani shi yafi falala sama da kai aikin hajji na qirani da Allah ko mun gane ma'ana kai aikin hajji tamattu'i bayan umara ka warware haraminka ka koma ka ji daɗi da duk abin da aka haramta maka a baya sai kuma ranar takwas ga wata da za a fara aikin hajji sannan sai ka sake mai da haraminka sai ka ci gaba da aikin hajjinka ko mun gane yace yin wannan manzo Allah yana bayyana musu cikin wannan jawabi cewa ya fa falala min al-qirani sama da ce zaka gwama aikin umra din da aikin haji gaba ba tare da ka shiga halacci ba da Allah ko mun gane da kyau kun fahimta da kyau yawa wato karka fahimci cewa lawis taqabaltu min amri masa da barku lam aku il hadaya wai kawai manzo Allah yana bayyana musu cewa ne kawai ko ni da za a mai da rayuwata to da ba tsira ne zan yi ba kuma tu'i zan yi kawai ka fahimci cewa to kawai manzo Allah nan yana bayyana cewa ne kawai wato yana dan bayyana damuwar shi ne na shi kanshi bai yi wata tafalalan ba a akwai banda wannan da zaka fahimta to ka fahimci cewa kuma manzo Allah yana kokarin ya bayyana falalan tamattu'i ne kuma akan tsira ne Allah ya sa kun gane da kyau kun fahimta da kyau ko dan haka daga nan sai ka fahimci lalle tamattu'i din nan shine kadai aikin hajjin da ake kokari ko mun fahimta da kyau amma in ka matsa cewa sai ka yi kirani to shi manzan Allah yi kuma in ka yi kiranin ba kai laifi ba amma sai fanka ta sharaɗi ko mun gane shi shine sai in ka ɗauta da yanka tun daga garinku ka tafi da shi ka zan ka ku sai ka yi kirani yadda za ka biya kudin jirgi kudin kujera sai ka biya maragon kama kudin kujera <laughs> ko mun gane in kuma da raƙumi za ka yi sai ka biya ka kudin kujera ko saniya <laughs> ko mun gane da kyau amma ka sani muddin kadira garin makka ba tare da hadayenka ba to ba ka da makawa dole ka mutu in za ka yi Allah ya sa kun gane karatun nan da kyau kun fahimce shi da kyau Allah ta'ala ya kama daji to malam sai ce fa kullu hajjin la budda lahu min an yuqrina ma'a hajjihi umratan dan haka da waɗannan bayanan da malam ya kawo sai sai to ka fahimta la budda fa kullu hajjin dukkanin wani mahajjaci la budda lahu min an yuqrina ma'a hajjihi umratan babu makawa dole ne ya zama ka gwama aikin tare da umara ko dai kai ta tamattu'i ko kai tirani ko mun gane da kyau in ma mutaqaddimatan alayhi ko dai ya zama ka fara yin umara kafin aikin haji ko kuma ya zama aikin hajjin ka fara yi sannan umara li'annahu lam yusikil hadiya saboda mutum bai kora hadiyar shi ya tafi da ita daga hillu ba ko mun gane da kyau mana in ma matan alai ko dai ya zama ka fara yin umara ne da farko sai ka warware haramanka sai ka zama wato komi ya halatta gare ka ko kuma ya zama ko kuma ya zama ka gwama umaran tare da ake hajjin ba tare da rabewa ba to sai sake kawo sharaɗin yin irin wannan din ma'ana gwama umara tare da aikin hajji ba tare da rabewa ba sai ce li'annahu lam yusqil hadiya eh, li'annahu nam li'annahu lam yusqil hadiya nam ko ke yana bayani akan tamattu'i ne ma'ana imma mutaqaddimatan alai ko dai zama kai umara ka rabe ta da aikin haji ka fara yin umara sannan kai aikin haji li'annahu lam yusqil hadiya saboda dama baka kora hadiyanka tun daga hillu ba tun daga garin ku ka tafi da shi ba wa hadha huwa tamattu' sai sai to wannan nau'in hajjin da ka yi irin wannan shi ne nau'in hajjin da ake kira kamar Allah ya sa kun gane ka fara gabatar da umara ka koma ka warware haramunka, sannan sai ka zo ka yi aikin hajji kun fahimta da kyau sai sai to irin wannan za ka yi shi ne idan baka koro hadaya ba shi ne kamar Ya da Allah gane da kyau yawwa wa in ma na bihi ko kuma ya zanto lallai ka gwama umaranka tare da aikin haji kun gane wancan na farkon kun bai shi da kyau ko dai sake maimaitawa haka kaman yawwa sake maimaitawa ko yawwa malam yace fa kullu hajjin la budda lahu min an yuqrina ma hajjihi umratan dukkanin mahajjaci wajibi ne sai ya gwama aikin hajjin shi tare da umara kun fahimci wannan bayanin ko to wajen gwamawan shine yake kan ya tantance maka kala ne sai ce imma mutaqaddimatan alayhi ko dai ya zanto ka gwama umaran da aikin haji amma ai umaran ka fara yi tukun kafin aikin haji ko kun gane ma'ana li'annahu lam yusiqil hadiya saboda kai hakan ne ma'ana ka fara yin aikin umaran ne sai ka dakata ka tsire haramunka sannan sai kai aikin hajji saboda dama ba baka koro hadayenka tun daga hindu ba kun abin ya ƙara fitowa sarari yanzu yawa to sai ta idan kai irin wannan ma'ana ka fara yin umara sai ka cire haraminka sai ka cigaba da harkokinka sannan sai aikin hajji sai da aikin hajji zo sannan sai ka gwama waccan umaran da ka rabe ta da shiga cikin hillu sannan sai ka gwama ta da aikin hajjin to malam ce, za ka yi wannan ne idan ya zanto dama baka koro hadayenka tun daga gida ba kun fahimta da kyau sai sai to irin wannan nau'in da kai wa hadha huwa tamattu shi ake kira at-tamattu al shi shine jin dadi at-tamattu jin daɗin, to jin shi ne jin daɗin da kai da abubuwan da aka haramta maka sakamakon harami sakamakon harama a yanzu da kai umaranka ba ka koma ka ci gaba da saduwa da iyalinka ba ba ka koma ka ci gaba da yin abubuwan da aka haramta maka ba a baya wannan ba jin daɗi ba ne to shi ne tamattu'in da Allah mun gane da kyau sannan sai kuma da lokacin aikin hajji ya yi sai kuma ka zo sai ka ci gaba da aikin ka tare da cewa tun daga lokacin da kai umaran nan har zuwa yanzu da ka dasa da aikin hajji duka fa sunan shi aikin hajji <laughs> ko mun gane duk tsawon wannan lokacin duk kana a mahaifici ne sai dai sai an baka damar ka iya jin daɗi ne da abin da aka haramta ma mahaifici ko mun gane da kyau to irin wannan nau'in malam ya ce huwa tamattu shine a wato aikin hajjin da ake kira tamattu kun gane wannan nau'in sai malam ya ce ko kuma ka yi nau'in nau'in gwama umara da aikin hajji na gaba sai ce wa in ma maqrunatan bihi ko kuma ya zanto ka gwama aikin umaran da aikin haji ba tare da rabewa ba ko kun gane da kyau ma'ana ba tare da kire ka da kuma yin abubuwan da aka haramta mu mai aikin haji ba tun daga umaran to ka zauna cikin harami ne har ƙarshen aikin haji shine makarunatan ne da Allah kun gane yawwa malam yace wa imma makarunatan bihi ko kuma ya zanto ka gwama umuran da aikin hajji ba tare da rabewa ba li'annahu saqal hadiya shi kuma sharadin wannan shine saboda ka riga ka koro hadiyan ka tun daga garu kun fahimci wannan magana sai malam yace wa hadha huwa al-qiran to wannan nau'in kuma shi kuma ake kira al-qiran ma'ana nau'in hajjin kirani da Allah mun gane da kyau yanzu kun ga kun ƙara fahimtar wato idan ya zanto baka kora yanka tun daga garinku ba to ya zama wajibi akan ka kai ta mutu idan kuma ka koro yanka tun daga garinku har zuwa makka to ya zama wajibi akan ka kai kira ne yanzu kun fahimci wannan da kyau kun gane shi da kyau to Allah ta'ala ya samu daji. dace malam ki ce fa ayyul ithnain ikhtara kana muwafiqan hadiyan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai malam yace kowanne ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan guda biyu mutum ya zaɓa yayi to kana muwafiqan hadiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ya kasance yayi ittifaqi ma'ana ya dace da shiryar wannan zan Allah Ira da amincin Allah su kara tabbata gare shi amma sai malam ya sake cewa wa in kana tamattu afdal duk da yake cewa ka sani fa yin in fa shi yafi falala na'am ya ma fa sauki ko ka gani ko ya fi sauki mana tun da kaga ba za a caje ka kudin rago na jirgi ba kuma kaga in ka ɗauki rago tun daga nan kaga a cikin jirgi ma sai ka dinga fiyar da shi sannan in ka je ka ɗaure a masaukinka kai ta gyara wurin da yake ka ɗaure shi kai ta bashi abinci har zuwa goma ga wata ranar sallah sannan ka yanka kaga ya fi wahala wancan ko kaga duk wannan wahalan babu sannan ga an halanta maka ma in ka je da matarka ka ci gaba da saduwa da ita ba komi ka ji ba ka ji wani ya ce additional sauki nan. ka zama kamar ɗan gari kamar kana Najeriya ba duk abin da aka haramta maka ya halatta ka yi in ma kai ba Kano ne ka je da kayan kasuwancin ka je ka baza ka ci gaba da siyarwa ba matsala ka san shi ba Kano babu abin da zaka ka takura shi irin ka hana shi kasuwa wato karama kenan to Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya sa mu dace malam yace wa in kana tamattu afdal amma fa ka sani an gaya maka cewa idan ka tafi da hadayarka dole ya zama za ka yi kirani ne amma duk da haka ka sani yin ta mata in shi ya falala ko mun gane da kyau malam ya ce na'am afdalu min al-kirani ko shi ya falala sama da kirani kama bayyana anifan kamar yadda muka bayyana a dazu da Allah kuna fahimta mun san na sai muku karatun nan zamu bi shi a hankali ne saboda ya zama kowa ya fahimta yanzu duk kun fahimci abin da muka yi a nan ko kun fahimci yadda ake ɗaukar niyan aikin hajji idan ka koro hadayanka kaga irani za ka yi dole don haka labbaik Allahumma bi hajjin wa umratin idan kuma baka tafi da hadayanka ba to ta za ka yi nan kuma kawai sai ka ce labbai Allahumma bi umratin ko labbaik shi umratan nan. da zaran ka ambaci wannan sai ka fara talbiya kawai labbaik allahumma labbaik labbai. la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa har ka isa wato inda zaka ainihin fara dawabi dala ko mun gane da kyau Allah ta'ala ya kama daji malam yace to tunda mun riga mun ji wannan بقي أن نعلم أنه وإن كان واجبا على من حج مفردا أو قارنا لم يفت الهدي أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهل بالحج قبل خروج وقت عرفة فعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر إذا لم يتسع وقته للتحلل ثم الإحرام من جديد ما لن يتي تند من رغا منذ وطن بيانا تو بقي أن نعلم abin da ya rage shine lalle ne mu san cewa wa in kana wajiban ala man hajja mufridan aw qarinan lam yusqil hadiya duk yake cewa wajibi ne ala man hajja mufridan wajibi ne ga duk wanda ya dauki ninyan yin aikin haji ita kadai aw qarinan ko wanda ya dauki ninyan yin aikin haji kirani amma lam yusqil hadiya bai kuma koro hadiyan tun daga fillu ba kun tuna bayanin ko baka kora yanka tun daga Najeriya ba amma kuma da ka je miƙaci sai ka ɗauki linyan yin irani kaga ka saba ma ku fahimta abin da malam zai muku bayani yanzu ya ɗauko waɗannan nau'ukan da bai halatta ka yi ba ne yana son ya maka wani bayani a ƙarƙashin haka ya ce idan da ka je miƙaci sai ka ɗauki niyan yin aikin hajji ita kaɗai ifradi ko kuma da ka isa miƙatin sai ka ɗauki niyyar yin haji irani amma lam yusqil hadiya kuma baka taho da hadiyanka ba to mu sani malam ce wajibi ne an yuhilla min ihramihi idza tafa wa sa'a to duk wanda ya irin wannan wajibi ne idan ya je ya dawafi ya sa'ayi to dole ne ya warware haramun kuna fahimtar wannan magana dole ne mana ka riga ka ɗauki niyyar yin ifradi din har ma ka tafi ka je kai aikin haji ka je ka kai sa'ayi ko mun gane daga nan ba mutum zai cigaba da zama da haramun shi ba kenan har a kammala aikin haji to malam yace ko da ka je kai wannan wajibi ne bayan ka kammala sa'ayi to wajibi ne ka warware haramanka da Allah mun gane da kyau wajibi ne malami ce fa innal muhrima bihima domin wanda ya dauko ninyan aikin hajjin shi da ɗaya daga cikin waɗannan abisa wannan nau'in qad la yazid muttasi'an min alwaqt to tana iya yiwuwa sai ya shiga wani yanayin da kuma ba zai samu yalwan lokaci ba fihi min alwaqti yatahallalu fihi kila ba zai samu yalwan lokacin da zai iya kuma komawa ya warware haramin ya zama komai ya halatta gare shi ba kuna fahimta da kyau to sai ce a yatahallalu fihi min ihramihi wato ba mamaki kuma ya zama ya shiga wani yanayin da kila saboda kuncin lokaci ba zai yiwu kuma ya warware haramin ya zama ya shiga cikin halacci ba Tun yuhillu bil hajji qabla khuruji waqti arafa sannan sai ya zanto wato zai samu yalwan lokacin da zai iya warwarewan sannan kafin lokacin fita arafa ya sake daukan kuma ninyin yin aikin hajji su gaba ba kuna fahimta da kyau malam yace idan ka dauki haramin yin ifradi ko kirani amma baka taho da hadayarka ba to malam yace idan ka je kai dawafi kai sa'ayi to dole ne ka warware wannan harami idan ka warware harami ya zama ka koma ne kenan tamattu'i kun gane to malami ce ko ka je ka fara to dole ne bayan da ka kammala sa'i to dole ne ka warware ka kamar da niyyar tamattu'i kenan ko kun fahimta da kyau dama shi ne ke son ya bayani a nan kun fahimta wannan gabar ta farko tun da ya riga ya ruguje mana halittun yin ifradi ya rubuce mana halaccin yin iranin da ba a koro hadaya ba to shi ne nan yake sanya maka bayanin ko da ka je ka fara wannan rashin halaccin dole ka gyara shi ko mun gane ka je ka fara ka yi dawafi ka yi sa'ayi yanzu ka ci gaba da tafiya da haramin ka ko malami ce to dole ka warware wannan haramin in ka ci gaba kuma ka saba mu manzon Allah <laughs> ko mun gane to malam ya ce wato kafin cewa wannan wajibi ne ka ka tsira harafinta kowa ya gane haka to sai malam ya ce fa innal muhrima bihima to lalle wanda ya dauko harafin shi da daya daga cikin waɗannan a bisa wannan nau'in kad la yajidu muttasa'an min alwaqt zai iya yiwuwa ya shiga wani yanayin da ba zai sami yalwan lokaci ba wanda ya tahallalu fihi min ihrami wanda har zai ba shi daman ya iya warware wannan haramin ya dan shiga ya dan ji daɗi na dan wani lokaci kafin a zo a fara aikin haji ba ko mun gane qabla khuruji waqti arafa ma'ana kila ba zai samu yalwan lokacin da zai dan ji daɗi din kafin lokacin da za a tafi arafa ba yawa to malam yace wa alaihi fa innahu yajuzu liman ahrama mufridan aw qarinan lam yusqil hadiya an yazalla muhriman to a irin wannan yanayin to malam yace fa innahu yajuzu liman ahrama mufridan to a irin wannan yanayin ya halatta ga wanda ya dauko ninyan yin ifradi aw qarinan ko wanda ya dauko yin ninyan yin irani lam yusqil hadiya wanda ya zanto bai koro hadiyar shi ba an ya zalla muhriman to a wannan yanayin ya halatta ka iya barin haraminka ka ci gaba da wato barin haramun ka a jikinka ma'ana ka ci gaba da zama cikin haramci na abubuwan da aka haramta mu mai aikin nan kun fahimci wannan maganar da kyau saboda kurewan lokaci ba za ka sami daman da za ka warware har ma ka ɗan ji daɗin da aka halatta maka ba to sai malam yace a irin wannan yanayin ka bar haramun ka a jikinka amma fa ka sani wancan ninyan ta ifradi wato ya kamata ka bata ta amma saboda ƙurewar lokacin to sai a baka da ita ba wai warware ta za ta yi ba idan ya zanto lokaci ya ƙuri, a wannan ifradin ita ɗin ce dai to amma inda kaɗai ta halatta shine idan ka samu kanka cikin wannan yanayi ko kun gane haka iranin da ka ɗauka ka je ka yi wanda baka koro hadaya wato tun daga hillu ba to ita ce kaɗai ta halatta ka yi idan ka shiga irin wannan yanayi ba ka gane ba e sai kai aikin hajjin ka bayan aikin hajjin sai ka zai kai umara su su mun gane to amma wannan ku fahimci yana da bambanci da abin da kake ka ce shi wannan ya ɗauko niyyar ta matsayi ne to amma kuma sai ya zo lokaci ya riga ya ƙure sai sai ƙila daren tara ga wata sannan ya iso kaga gari na wayewa za a tafi arafa ne kaga wannan daren tara ga watan kai kwanan mina ma baka yi shi ba kenan saboda ka zo lokaci ya riga ya ƙure kwanan mina ma baka samu yin shi ba tare da cewa shi ma kwanan mina kun san malam ya yi mana bayani a baya ko cewa wajibi ne wasu ma har san kai shi matsayin rukuni to amma shi dan ka rasa shi baka rasa aikin haji ba wanne ne in ka rasa ka rasa aikin haji shine arafa ko mun gane to kai kun sauka ne kila kaman yanzu ko kuma kila kun sauka ne duk da fitowar alfijir na ranar tara ga wata ka gaba ɗaya kwanan mini ya wuce ka to a irin wannan yanayin kuma sai ka taho da ninyin ifradi ko ninyan iranin da baka koro hadaya ba ba ka yi kuskure batun farko to a irin wannan yanayin sai ce to ya halatta ka ci gaba da Allah kuna ganewa kun fahimta yanzu yawa to ya halatta an ya zalla muhriman sai ka saura ka ci gaba cikin haraminka la ya tahallalu ba za ka koma ka shiga cikin halacci min ihramihi daga daga harar gumi mana ba zai warware haramin shi ba illa ba'da ramyi jamratul aqaba har sai bayan an yi jifa na jamratul aqaba ta ranar sallah kenan yawman nahyi ranar sallah ranar goma ga wata kenan idza lam yattati waqtuhu litahallul wannan zaka yi ne idan baka sami yalwan lokacin da zaka iya warware haramanka ba thumma al-ihrami min jadidin ma'ana baka samu lokacin da zaka warware haramanka haramanka sannan ka sake kulla shi sabon kulli na lokacin da za a fara aikin hajji ba da Allah kun fahimta da kyau to idan ya zanto lokacin ya kure maka da yawa kuma ga niyyar da ka dauko to anan ne kadai ya halatta ka iya ci gaba da wannan niyyar Allah ya sa kun gane wannan bayanin da kyau kun fahimta kun gane shi da kyau yawwa to kaga in ba irin wannan yanayin ba bai halatta kai ifradi ba ko mun gane bai halatta kai iranin da baka tafi da hadayanka tun daga garin ku ba kun fahimta da kyau Allah ta'ala ya samu dace malam yace wa misalu zalika to gashi zai buga maka misali saboda ka kara ganewa yace misalin haka shine man qadima makkata lailatat tasi'a shine wanda ya isa garin makka a daren tara ga wata to yanzu fa kai mallam bahaushe za a saba ma lissafin ka saboda shi malam bahaushe eh, eh, eh, wato daren shi yana bin bayan yinin shi ne to kaga a musulunci kuma ba haka yake ba yanzu yinin da ya wuce ba shine yinin lahadi ba to shi a malam bahaushe har yanzu muna cikin lahadi ba muna cikin dare ba yanzu to shi malam bahaushe har yanzu a cikin lahadi a musulunci kuma yau muna daren litinin kun gane da kyau ka ji ai gashi malam yace mutumin da zai isa garin makka ba sai daren tara ga wata ba shi daren arafa ba kun fahimta da kyau yawwa to wa khashiya fawatal alwuqufi bi arafa sannan kuma ya tsoron idan ko sai zai tsaya yin wani abu ma'ana ya ce to shikenan in gari ya waye shikenan bari sai in tafi sai in je in yi umara sannan sai in warware sannan sai yanzu wani to ina kake da lokaci kaga babu lokaci ko to malam yake wa khashiya fawatal wuqufi bi arafa sannan kuma yaji tsoron in fa yace zai tsaya ya bi wancan ka'idan ya jara kuskuren da yayi ko mu sai ya jara niyyar shi to fa tsayuwan arafa zai iya kucce mishi li dhiqil waqti wa qutirabil fajr saboda yadda lokaci ya kure gashi kuma ana dab da fitowan alfijir malam ce fa hadha alaihi an yubadira ila as-su'ud bi arafa to wanda yazo da irin wannan yanayin to abin da yake wajibi kan shi shine ya gaggawan zuwa ya hawan arafa likai la yakutuhu ar-ruknu alladhi bi fawatihi yakutu al-hajj kullu saboda kar ya zanto rukunin aikin haji ya kusse mishi wanda idan kuma wannan rukunin ya kusse mu mutum shi kenan ya rasa aikin hajji da Allah kun gane da kyau to saboda gudun wannan sai a ce to shi kenan sai ya ci gaba ya je ya arafan shi sai ya ci gaba da wannan ninyin da ya dauko wa huwa al bi arafa ko wannan rukunin shine tsayuwan arafa yanzu kun ga kun fara jin rukunin aikin hajji kenan ko za mu zo malam zai ware mana bayani akan malam yace fa yakunu al al jaizan to a irin wannan yanayin sai zanto aikin hajjin wanda ya dauko ninyin ifradi to ya halatta kenan amma mashru'an fi hududin bayyikin jiddan amma ya zanto halal ne mashru'an fi hududin amma sai idan mutum ya shiga cikin shi a cikin wasu wato wato haddoji ko ƙa'idoji zayyika zayyikatin jiddan waɗanda suka zama sun ƙure da yawan gaske mana in dai da wani ɗan intabal da zai zama za ka iya gyara wato dole ka gyara shi amma in ya zanto wurin ya ƙure sosai to shi ne kaɗai za a sai ya halatta ka gaba da kamar yadda ya kawo wannan misali da Allah mun gane da kyau amma muddin ka isa a takwas ga wata to ka har yanzu kana da lokaci to mun gane dan kwanan muzdalifa ya kuce maka har yanzu aikin hajji bai kuce maka ba da haka sai kai gaggawa ka je kai kai dawafi ka zo kai sa'ayi ka warware haramunka ka ɗan ji daɗi ko da na awa biyu uku hudu biyar ne ko mun gane sannan sai ka sanya sai ka sake kulla harami sannan sai ka tafi arafa da Allah mun gane da kyau Allah ta'ala ya kama dace malam yace wa idha hajja insanun mufridan wa taraka tamattu'a wal qirana إيثار الإفراد للإفراد عليهما فهو آثم بهذا malam ya ce to duk da kun ji an ce mai ifradi yana iya yi yana iya halatta mishi ya yi amma idan ya shiga irin cikin irin wannan yanayin ko sai malam ya ce wa idza hajja insanu mufridan amma idan mutum ya je aikin haji ifradi kadai wa taraka tamattu'a yi watsi da tamattu'i wal qirana yi watsi da qirani ifaran lil ifradi saboda yana ganin wai ifradi shi yafi falala sama da su Alaihi ma sama da su malin yace fa huwa asimun bi hada to yayi laifi da wannan aikin da ko mun gane da kyau duk da haka malam bai ce aikin hajjin shi ya lalace ba to amma ka sani ka saba wa manzon Allah kuma kana da ka yi laifi Allah mun gane ka ji entirely abin ya saba mu abin da ka karanta a cikin to mi hakuri haka abin yake da Allah mun gani yawwa malin yace لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة لكي لكن حجه صحيح ungani malam yace li anna li annahu domin shi wannan mutumin da yayi haka ghairu mustajibin li amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to bai amsa ma umarnin manzon Allah ba kenan ko mun gane da kyau kaga fal ya yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi ta kama shi ke an yusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yanzu ta kama shi ke shi yasa malam yace fa huwa asimun bi hada to yayi laifi da wannan abin da yi ko mun gane to amma kamar yadda nake muku malam ya tattaɗe su bayanan kawai ya dan cicciro mana abin da ya kawo mana zaka zo ka ji wani irin umarni manzo Allah ya akan hakan eh sai ka gane abin da malam yake magana a nan insha Allah ah, ma'ana malam yace ya saba ma wato bai amsa ma umarnin manzon Allah ba shi na amar ashabahu yayin da ya umarci sahabban shi an yaj'alu hajjahum umratan yace su da niyyar aikin hajjin su da suka dauko su maida ta ta zama umara lakin hajjuhu sayyun amma malam ce wanda ya irin wannan hakan ya irin wannan aikin ba za a ce aikin hajjin shi ya lalace ba amma ya saba wa manzon Allah dala mun gane da kyau kun fahimta da kyau to kun ji iya wato inda ya halatta kai aikin haji ifradi ke ko kuma tsiranin da baka tafi da har yankacin daga garin ku ba dan Allah kun gane wannan karatun da kyau Allah ta'ala ya kama daki to malam yace جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه to ga bayani kuma dangane da halaccin maniyyaci ya sanya sharaɗin warware a haramun shi bi uzurin marabi saboda uzurin rashin lafiya idan ya taso mishi wani hawayi ko makamancin irin wannan wa mun gane ba sa ka'ida idan ka riga ka ɗauki harama ka fara aikin hajji to bai halatta ka warware wannan haramin ba sai dai in wanka za ka yi ma'ana bai halatta ka warware wannan haramin kuma ka shiga cikin halacci ba ko mun gane da kyau idan kuma wani abu ya zo ya sa dole sai ka warware to fa sai ka yi fidiya ko mun gane wani rashin lafiya sai ya kama ka sai zanto zai tsaye da kai daga aikin harki to idan ka tsaye ka tsaya din aka zai aka yi tiritin ɗinka ka dawo in kammala aikin hajji kuma sai ka yi yanka ko mun gane to malam yana son ya maka bayani anan cewa akwai halaccin tun daga miƙaƙi din nan idan ka tashi ɗaukan niyyarka to za ka iya gwama niyyarka tare da sharaɗi cewa to ya Allah idan wani al'amari na rashin lafiya ko wani abin da ke sa dole majisti ya warware haramin shi idan ya kama ni to ya Allah ka halatta mun warwarewa din idan kai haka to ko da abin ya faru kawarware to ba sai kayi yanka ba ko mun da kyau to shine malam zai maka bayani anan malam yace an Aisha radhiyallahu anha da dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ala duba'ata bint az-zubair fa qala laha aradti al-hajj qalat wallahi la azidni illa waz'atan fa laha حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني صلى الله عليه وآله وسلم malam yace an samu wannan ruwaya daga ummuna Aisha idan Allah ya ƙara tabbata a gare ta tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala buda'ata binti zubair manzon Allah ira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ne ya shiga wajen buda'a yar zubair a zubair bin al'awam kenan ko wannan mijin asma'u kenan asma'u yar abubakar kaga za ka ce wato wannan buda'a din yar uwar abdullahi ce abdullahi dan zubair ko mun gane yawwa to shine sai manzon Allah sai ya shiga wurinta fa qala laha sai manzon Allah ya ce da ita aradtil hajja shin ke ma kina da ninyan ki aikin haji ne qalat sai ta ce wallahi la ajiduni illa waji'atan wallahi ya manzon Allah yanayin da nake ji ina jin tsananin rashin lafiya da haka ina ga aikin hajjin nan nawa ba zai yi ba ko mun gane saboda ina gudun kar in je in fara aikin hajjin rashin lafiya kuma ya zo ya tare ni ko mun gane ba mamaki kuma rashin lafiya ya tare ni ba ni da abin da zan yi a matsayin fidiya ko kun fahimta fa qala laha kun san shi manzo Allah idan dai aka zo wajen shi da matsala to sai an samu magani matsalan nan ko ko na talauci <laughs> ko mun gane ai ya faru ai ko mun ka karanta anan ko matsalar talauci ce ka zai da ita gaban manzo Allah wallahi sai ya warware maka ita ko mun gane to sai manzo Allah ya ce da ita hujji a'a ki dauki niyyar aikin hajji ki kuma ki je ki aikin hajji ki washtariti amma in kin tashi daukan harama to ki sanya sharadi wa quli sai ki kara da cewa Allahumma illi haythu habastani ya Allah ka halatta mun warware harama duk inda ya zama katare da wani dalili ko mun gane ma'ana ya Allah ina sanya sharadin ka halatta mun warware harami na duk inda ka tare ne da wani rashin lafiya ko wani abin da ya zai zama ya sa ni warwar harin ko mun gane don haka idan ka tashi ɗaukan haramin aikin ka, to ya halatta za ka iya ƙarawa da wannan ko mun gane labbaik Allahumma bi hajjin wa umratin Allahumma mahalli haitu habastani shikenan idan irani za ka yi in ka matu'i ne labbaik Allahumma bi umratin Allahumma mahalli haitu habastani to shi to duk inda ka samu rashin lafiya ko ya kai da sai an aske kanka ne ko mun gane sannan a yi maka magani to duk za a yi kuma ba sai ka yi fidiya ba ko mun gane insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace malam yace fa man ishtaraqa zalika duk wanda ya sanya irin wannan sharadin fa innahu mata habasahu shay'un min maradin to shi kam duk inda wani abu ya same shi na rashin lafiya au aduwin ko kuma wasu abokanan gaba suka zo suka tare shi suka hana shi ci gaba da aikin hajji aw ghairi ko kuma duk wani abin da zai iya sabbaba ma mahajjaci ya dakata daga aikin hajjin shi ta halala to in ya shiga irin wannan yanayin shi kenan sai ya warware haramin shi wala dama alaihi kuma ba su yayyanka ba da Allah mun gane da kyau yawwa kaga shi addinin annabi Muhammad yana da sauki sai in dai ka kama wanda ba ba ba nashi bane shine zaka sha wahala Allah ta'ala ya kare malam yace wa man lam yashtarit wanda kuma bai sanya irin wannan sharadin ba fa innahu idha qubita lazimahu lamu to shi kam idan wani abu ya tare shi da zai hana shi ci gaba da aikin hajji zai sa shi warware harami to lazima hudamu idan ya kammala ya dawo ya kammala aikin hajjin shi to dole sai yayi yanka ba haka Allah ya ce ba da kaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki fa in uhsirtum famattaysara min alhadi fa in uhsirtum idan ya zanto wani abin da zai zama ya tare ku daga aikin hajji ya faru da ku to famattaysara min alhadi ku yanka hadaya a matsayin fidiya da gwargwadon abin da ya sauwaka ma in akuya ce ta sauwaka daidai karfin ka kenan yanka in rago ne yanka in saniya ce yanka in za ka yanka ragumi yanka gwargwadon abin da ya sauwaka ko mun gane malam yace wal hadiyu la yakunu illa min an-na'am to ka sani da hadaya da fidiya duk wacce ta kama ka za ka yi to ba a yin ta sai da tsaye daga cikin dabbobin ni'ima kaga ashe ba za ka je kai da kaza ba ke kenan ka ce a ai jimina ma kasuwar za ka bar in yi da jimina a <laughs> ko mun gane sai waɗannan dabbobi da muka sani na na ni'ima ga ku al-iblu raqumi wal baqar saniya ko sa wal ghanam ko kuma kananan dabbobi tumaki ko awaki fa in tayassarat shatun idan abin da ya sauwaka mutum iya abin da zai iya yi ita ce akuya ajiza a ta wadatar mana iya ka kenan ba za ka iya yin abin da ya wuce ba za ka iya yin hadiya da abin da ya wuce darajar akuya ba shi ne abin da Allah ya more maka to babu komi ta wadatar ko mun gane idan kuma kana da karfin dukiya to an fi son ka yi da rakun ko mun gane ka yi da babbar dabba rakumi ko ka yi da saniya ko sa a babu matsala amma ka yi ruwa <laughs> ya ce wai to kenan in kana da karfin yi da saniya amma sai ka je kai da akuya kenan ka yi laifi na sai a sai dai ka yi ruwa ne ko mun gane ya yi allah ya sa mu dace kawo kuma ai baka kuma gaban allah kana mushi ruwa ko ba haka ba yawwa to malam yace wan naqatu wal baqratu aula bil ijza'i kun gani malam yace an naqatu raquma wal baqra da saniya aula su suka fi bil ijza'i wajen kitarwa ko mun gane bayanin da nayi muku fa in lam yatayassar fa in lam yatayassar al hadi idan kuma kwata kwata ma kai Allah bai hore maka abin da zaka iya yin hadiyan ba kwata kwata fama asharata ayyami shikenan sai ka azumin kwana goma ko mun gane eh qiyasan ala almutamatti ala almutamattu wannan qiyasi ne akan abin da mai tamattu yake yi idan bai samu yin hadaya ba wannan fadin malam yana maka magana akan yin fidiya ne ba mana idan wani abu ya lazimce ka ne sai kayi fidiya amma baka da shi to sai kai ɗaya daga cikin waɗannan in kuma kana da shirin to sai ka yi da ɗaya daga cikin waɗannan to haka nan hadaya ma malam ya ce idan wani abu ya kama ka da sai ka yi fidiya ne to shi kenan sai ka yi da ɗaya daga cikin waɗannan idan kuma ba ka da halin da za ka yi ƙila iya hadayan kaɗai ka taho da ita ga kuma wani abu da ya lizinta maka yin fidiya ya faru to shi kenan sai ka je sai ka yi hadayanka fidiya kuma sai ka yi azumi goma ko mun gane malam ya ce kiyasi ne wannan akan abin da mai tamattu'i yake yi mai tamattu'i idan ya tamattu'i ba dole sai yayi hadaya ba sai yayi yanka ko to wannan yankan ai idan baka da sararin yi ba dole bane ba zaka sai zaka sai kai bara saboda ka samu abin da zaka hadaya ba Allah ya ce sai kai azumi goma ko mun gane sai kai uku a nan makka sauran bakwai din kuma in ka dawo gida sai kai ko mun gane hmm a ko da ba a ba eh ta dai samu kai goma kawai a kai eh kai goma kawai kai uku a kusan garin makka in ka dawo garin ka sai ka saka guda bakwai ne eh Allah ta'ala ya samu lafiya ya san Allah mutamatti idza lam yazid al ko ya ci ne akan abin da mai tamattu yake yi idan bai samu damun yin hadaya ba to waɗannan su ne bayanai dangane da al'amarin da ya shafi ɗaukan ninyin aikin haka ina ganin kuma kowa a cikin nan ya iya ko to Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda na ce idan Allah ta'ala ya kai mu sati ne zuwa abubuwan da malam ya diddin kula mana su anan za mu zo da bayani insha Allah mu warware su kafin mu shiga cikin aikin hajjin gadan gadan insha Allah ta'ala abin da muka karanta muka bayanin shi daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada gaba daya kuma ba mu ikon aiki da shi zakuran da na samu ina roƙon Allah ya gafarta mun fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu